Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa tare da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. A yau shirin namu zai koma ne kasar Qatar inda ake ci gaba da fafatawa a gasar lashe kofin duniya. kamar da yadda aka sani an kammala turmin farko na gasar sai dai bangaren kasashen da ke wakiltar nahiyar afirka ba su ji daɗin turmin ba baya ga rashin nasarar da suka yi hakanan kuma kwallo biyu ne kaɗai gana ta samu nasarar zirawa a gasar yayin da su kuwa aka zira musu kwallaye har shida To koya 'yan kasar Ghana suka ji da wannan wasa? Gaskiya dai maganar nan shine Ghana mun kokari, mun kokari sosai. Eh, amma just that eh, referee nan da ya so ya bata game saboda penalty da ya karbi nan ba fe bane domin bai taba shi ba. An dai duba kamar Cristiano Ronaldo ne sa ka bashi penalty. Ya kaga wasan Ghana yau? Allah, it was very surprising. Na cace mun ci last minute mun samu chance. Na cace mun yi mun saka ball raga amma yanda ya zo kenan. Kisa ana ganin mun kokari kenan. Sosai sosai sosai against Portugal with Ronaldo and Bruno Fernandes da suke da sunan a ba san mu buga haka nan ba tuna tuni dai bangaren hukumar kwallon kafa kasar Ghana ya koka da bugun daga kai sai mai tsaron gida da aka baiwa Portugal a wasan nasu amma sai dai har yanzu tana ganin cewar akwai sauran damar da take da ita na tsallakawa zuwa zagaye na biyu na gasar domin kuwa a cewar awal muhammad mamba a kwamitin hukumar kwallon kafar kasar ghana idan aka duba tarihin kasar bata taɓa rashin nasara ba a turmi na biyu a gasar lashe kofin duniya shi wannan referee ismail elfat mutumin USA wanda aka haife shi maroko wannan penalty da ya ba cristiano ronaldo mutane da yawa sun yi gadama sun ce kamar gaskiya ba penalty ba ne ya kamata da ya je ya samu dama ya je ya duba wannan var abin da ya zo in ka ajiye wannan gefe kuma za ka duba mistakin da mutane kuma ke fadi ne shi wannan sakiya ko changes da kocin gana otuwado ya yi lokacin da ya sake kudus da dide ayu wanda ya soma zura muna kwalla lokacin da suka zura muna muka shi ma ya fanshe muna ya daidaya amma kuma in ka duba ka san ma kamin gana mu cigo cikin wangan nan tournament nan ba wani kasan da ta fito african da ya fara sakawa shi gana to amma abin da ya faru ne gana ta zauna an ci mu 3-2 kuma yanzu shi dai mu je mu ten attention mu to the next game against south korea kuma in ka duba abin da ke ciki ne a cikin tarihin wasan world cup ita wanga gasar inda an je wasa na biyu ko wanda bature ke ce ma march day 2 ba wanda ya taba dokan gana ya buga ma makasa ba wanda ya taba cin Ghana in match day 2 in ka duba 2006 daga Germany Ghana ya lose first match against Italy amma second match against Czech Republic Ghana ya win 2010 daga South Africa Ghana ya ci first match shi da Serbia second match Ghana bai lose ba ya Ghana da Australia sun buga 1-1 draw kenan kowa ya ci daidaya 2014 daga Brazil kuma ka duba match day 2 wasa na biyu in ka duba usa ya ci gana wasa na farko 2-1 amma wasa na biyun da ya gana da germany an je 2-2 To su kuwa bangaren 'yan kamaru kokawa suka yi da salon sauya 'yan wasa da mai horar da tawagar kwallon kafar kasar yayi har ma suke ganin cewar zara wasu 'yan wasa da ya a wasansu da switzerland ne ya haifar musu da rashin nasara kamar da yadda coach umaru inuwa wani tsohon mai horar da 'yan wasan kwallon kafa a duwala na kasar kamarun ya shaida wa shirin duniyar wasanni malam wannan wasan da ya wuce tsakanin kamaru da su abu ya mana ciwo da gaske an mana ci ɗaya da ban haushi to kaga wannan duk irin matsalan da muka rika shiga ciki na 'yan wasan da muka zo muka bari a nan kamar nganjo ngalo to sai dai wasan kofin duniya ne shauran wasa biyu muna tsammanin cewa za mu iya tagazawa wato amma kuma sai ka duba ka ga a cikin wasa biyu da ya shaura mana da wa da wane ne ka gani babban abun kenan da wa da wane ne sai ka duba kaga cewa wanda muke wasa da su ga brazil shi mai koyarwa wannan namu mutum dan wasa kamar chipo muti wato mutum ne mai sa kwallo a raga ko shauran minti ɗaya zai iya sa kwallo a raga cire shin nan bai yi mun ba sam sam sam sam sam ba mutum ne wanda yake za a cire shi a babban wasa irin wannan ba kuma wanda ya zo canje shi din kai makaga me yayi gani yadda ake ci gaba da gasar ta lashe kofin duniya a Qatar a Najeriya mafi yawancin matasa na amfani da gidajen kallon kwallo ne wajen kashe kwarkwata ido a yayin kallon gasar To sai da cewar Mr. Ishola Makia mai bin diddigin gasar Clash Kofin Duniya babbar matsalar ita ce ba kasafai ake wanyewa lafiya ba a gidajen kallon kwallo. Kowane ah, mabiyi zai zai kalli dan wasansa da kasar da dan wasan yake. Nan to masu gidajen kallo a wannan karon kaga za su dan samu dan ah, kudin shiga. To amma abin da ya fi daukan hankali shine matasa suna zuwa gidan kallon wasa ne da makamai idan ba manta ba an taba samun irin haka a nan mm, bauchi lokacin da uh, wani ya soki dan wansa da wuka har ya kai ga ya rasa ransa don kawai suna cice kuce kan kwallo uh, to balle yanzu ma ana lokacin siyasa ne da yawa matasa suna yawo ne da makamai a hannunsu so suna iya zuwa gidan kallo da irin wannan walk the walk on every street. Up on a ball, I win the world at my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah, yeah. Wannan kokanto da fargaba ko shakka babu na iya shafar kashi 60 zuwa 70 na matasan da wata kididdiga ke cewa na waiwaye waɗannan gidajen kallon ƙwallon domin ɗeba kewar kallon gasar mafi girma a ƙwallon kafa ta duniya. Ga dai ra'ayin wasu daga ciki. Gaskiya akwai akwai fargaba saboda haka wasu na kabba kabba da maganan ah, kallon kallon ma. Gaskiya ina da sha'awar kwallo sosai tunda ina zuwa guraren kallo da yawa. ina ɗarɗar da zuwa gidan kallo yanzu saboda abubuwan da ke faruwa. Ko da yake hukumomin tsaro na gargaɗin mamallaka waɗannan gidajen kallon ƙwallon da su yi hattara da waɗanda ke shiga kallon wasa. a cewar salisu jibril jami'i a ɗaya daga cikin gidajen kallon kwallo ya ce yanzu haka sun ɗauka matakin amfani da na'urar tantance masu shiga na'urar da ya ce za ta taimaka wajen gane masu ɗauke da duk wani nau'in makami. sunana salisu jibril eh, wannan aiki muna yi ne saboda kare al'umma annabi da muke tarayya da su don mu da kake gani waje ne na jama'a sannan mugaye kuma gurin da suke son zuwa waje ne irin wajen mu kamar manufa dai waje ne na mutane suke samu su yi mugunta shi yasa muke amfani da wannan abun jikin mutum zuwa kayansa idan Allah ya kai mu ranar 18 ga watan Disamba ne dai za a kammala gasar ta kofin duniya To da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin abokan aiki musamman mashan Un Baku daga Ghana da Shehu Saulawa daga jihar Bauchin Najeriya sai kuma Ibrahim Tukur Kefi da ya ɗaukar mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.